بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما من اقول ما الله مدرسه سلكي دي سلكي حكم ايو الصبر انا فوقكم فيه. شكرا لكم يا عيوز اشهرنا شدا بوطن ربيع الاول وانا شكرا لكم يا عيوز سلكي دي بيدو غوما شاتاكوس بوطن فيو وطن فبريو شكرا لكم bayan takaitaccen hutu da maka na kammala daura da aka yi muna roƙon muna gode ma Allah ta'ala da sake dawo da mu domin ci gaba da karatu wannan littafin mutasar al-akhbari ahlani wa da matakar sallah yau za mu tashi a babi a fasali na bakwai fasalin da yake magana akan abin da ya shafi ko zai yi magana akan abin da ya shafi kwararren wanka domin in ba mu sha'aba ba wadda mun yi bayani cin a darasin farko cewar ahalar ya kasu kashi uku akwai kashi na farko na mukaddima akwai kashi na biyu na tsahara abin da shafi tsarki akwai kashi na uku shine a sala abin da shafi sallah to kashi na farko na biyu shine tsahara ita tsahara ta kasu kashi akwai al akwai al akwai babban hadisi akwai karamin hadisi kun gane ko ƙaramin hadisi ne wanda yake baya buƙatar wanka mutum ya yi fitsari ai tsarki zai yi ba eh mutum fitari ya taba cikin shi ai kama wurin zai yawan shi domin za ta ayyana kin da za su tsoka kila mahallu ta za ka alhadith al-akbar alhadith al-asghar muke babu za ta ayyana kin da da sauran dai fasalin da suka biyu har zuwa lokacin da muka zo fasali na shida da muka zo fasali na shida sai malami mana magana akan abin da ya tafi alhadith al-akbar babban hadisi wanda yake shi wanka ne yake kusa da shi ba tsarki kaɗai ba a inda ce mana ya jibu da wasu min salatati ashiya wanka ya zama wajibi a ɗayan abubuwa guda uku abu na farko aljanaba janaba abu na biyu alhayyar yankewar jinin al'ada abu na uku annifa ɗaukewar jinin biyu kowane ɗaya cikin su yana ta da wanka kaga saɓanin fitsari saɓanin bayan gida saɓanin mafi duk waɗannan sarki ake musu su alhadis ne al'asuba to amma waɗannan alharis ne al'akba waɗannan guda uku da malin ya amma. mun gane wannan ko kuma a darasin da ya gabata mun yi fasali na shida shine fasalin da yi bayanin abubuwan da ke wajen wanka yau za mu tashi fasali na bakwai fasalin da yake bayanin wankan shi karan kanshi wankan tsarki din siffar yadda ake wannan wankan wankan jaraba kenan irin shi ne daidai wa da ake wankan ɗaukewar jinin al'ada nau na biyu ne wankan jaraba da wankan ɗaukewar jinin al'ada da wankan abin annifas jini biyu ke uku shi ne miya. niyya lura ne abin da ya bambanta su amma da ruwa da yanayi da komai da komai iri ɗaya ake shi ne niyya bambanci gaman mai kenan sai bambanci kuma keɓantacce na abin da ya shafi abin nan mata shin a ɗauko jinin al'ada za ta warware kitsan da ke kanta ko ba za ta warware ba kullum da ke ko amma an yi magana an yi magana kaunan ne a wankan janaba ba za ta warware kitsan da ke kanta ba domin zai zama kuma akwai takurawa Allah ta'ala yana cewa wa mata ala alaikum fi dini min haraj amma abin da ya shafi abin nan jinin al'ada ne wannan in Allah ta'ala ya kai mu lokacin da izinin Allah ta'ala in ba mu shafa ba za mu magana a kan za ta warware ko ba za ta warware ba kiso na ake magana amma yanayi wanka da komai iri ɗaya kenan kun ga ba wai yanayi wankan janaba daban ba yanayi wankan jinin al'ada daban wankan wankan jinin biki daban ba a wankan iri ɗaya isa malam da ya zayyano su a nan bai zayyano wankan kuma a bayan fasalin ah, alhaifu ba saboda wankan da iri iri ma'ana Allah ta'ala ya tsaye daga fara yake faslun fara'il wudu'i fara'idul muslim an-niyyatu inda shuru'i wal fawru wad talku wal umum na farko dai musan hukuncin wankan jaraba hukuncin wankan jaraba wajibi isa malam yace yajibul ghusl wanka yana gama wajibi kuma idan aka ce wajibi shine abin da in mutum yayi yana da lada in bai yi ba kuma yana da zunubi asalin rashin wannan wankan kamar da malam ya ware fasali na takwas ya yi bayanin abubuwan da ke janaba take hanawa rashin yin wannan wankan yana hana wa mutum sallah yana hana wa mutum dawafi yana hana wa mutum shiga masallaci domin ba shi da tsarki kun gano wannan a shirke na wankan ya zama wajibi Allah ta'ala yana cewa wa in kuntum junuban fattahu in kun kasance masu janaba to sai ku yi tsarki kaga fafaharu wanda fi'lin fi'lin amrin kun gane ko fi'lin amrin kuma al'asul fil amri al wajibi ne kenan ku tsaron ka in kun wa in kun bayan kun kasance kuna da masu janaba shine fasali na shida yajibu al-ghusl min salatati ashiya الجنابة والحيض والنفاق والجنابة تسمع أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غير والثاني مغيب العشبة في الفرج kaga wannan shine abin da ke zama da janaba kenan shine wa kuntum junuba sai ce fa taharu ku tsarki ba batun tsarkin da malam yake bayyana mana Ya yace wankan janaba yana da abubuwan da suke wajibabbu in aka rasa ɗaya daga cikin su wankan biyu ba kun gano ko kuma abubuwa ne guda hudu malam ya zayyana mana ba abubuwa ne masu tarin yawa na farko anniyyatu inda shiro yin niyya lokacin da mutum zai fara ya ji cewar yanzu nan da ya shiga bayi wankan janaba zai ba tsarki zai ya fito shi kenan amma cewar Allahumma mai nuna wai wal hadath al asghar ko akbar ko kaza wannan abubuwa ne da ake ta kallafa ma abin da ake nufi da niyyar shine abin da ka ta tsamfaru da shi kun gano wannan da ke ko shi ne abin da da kai shiga bayan nan da kai kaza da kai kaza ka tafi ne da niyyar za ki wankan jaraba shi yana abin da ake bukata ka san me kake yi a cikin lokacin da za ka fara zuciyarka ta halarta maka yanzu abu kaza za ka yi shi kenan ka kammala niyya abu na nau kenan na farko aniyatu inda shuru yin niyya lokacin farawa manzo Allah sallallahu yana cewa al a'malu bin niyyat wal fawru da gaggautawa shine mutum ya shi a lokaci guda kana mutum ya fara wankan janaba sai ya wanke hannayen shi ya wanke kanshi kuma ya zai sa kanshi ce bayan ya dawo aiki zai ci gaba a ga wannan da yayi da yayi ba kenan yau abin da ake nuni da alfawar shine mutum ya yi shi a lokaci guda ba tare da wata gaba ta bushe ta bar wata gaba ba musamman a lokacin da yake madaidaicin lokaci ba lokacin sanyi sallah ba kuma lokacin zafi ba da zama wata gabar ba za ta bar wata gabar ba wata gabar ba za ta bushe ta bar wata gabar ba Shi shine abin da ake kasa. ba mutum ya yi shi fatal fatal kamar wankan agwagwa ba ya zama wani wurin bai samu ruwa ba an yi magana ya ce wal fawru ba kuma an ce wal umumu ana son mutum kuma ya shi a tsanaki abu na biyu kenan abu na uku wajen ku cuccuɗawa shine ma'anar alghafir ɗin kenan ko alghusul An ka zuba ruwa sai kuma ka ka cuccuɗa an ka kwara ruwa sai ka sa hannu ka sa ko ina da ka tabbatar da ko ina da yana ruwa ya kai shine addalku kenan al'umumu shine gama jiki da ruwa shine mai shi wani yake da shi wata amimul jasadi bil girma. da gama jiki da ruwa mutum ya tabbatar da ko ina na jikinsa ya samu waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suke wajibu a Allah ta'ala ya sauwake ko da iya nan mutum ya takaita wankan shi yayi kun gane jimlar ko da iya nan mutum ya takaita wankan shi ku lura abin da muka ce wankan shi yayi ya cire ya sauke wajibin da yake kan shi na wanka amma wasu fa'idoji masu tarin yawa kuma ya rasa su wasu sunanu ghasulul yadaini ila al-qu'aini والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل شماخ الأذنين وغسل شماخ الأذن وهي الثقبة الداخلة في الرأس وأما صفحة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها قال يتي وسنن سنون وانكا abubuwan da ƙarfinsu bai kai na wajibi ba kenan su ne tunani abu na bako ko ghasulul yadayni ila al-qu'ayn ne mutum ya wanke hannayensa zuwa wuyan hannu inda abin nan kalwuru da kuma alwala kuma tana wanke wani kuma alwala lokacin da mutum zai fara alwala ina a lokacin da mutum ya zo wankan janaba abu na farko shi ne ya wanke hannun shi zuwa nan kullum da ke ko ya wanke su duka ya fara ruwa ya wanke su duka haka shi ne abu na farko wal mazmadatu da kuma kuskuren baki walistinshaku da shaƙa ruwa almadmadatu shine a sa ruwa a kada shi aka ji sunan mago mago bakin ka ya na kada azan shi kan shi kalmar tana isar da abin da suna yake dauke da shi walistinshaku da shaƙa ruwa shine ka sa ka face illa ta kona sa'im walistinsaru da kacewa, waɗannan abubuwan guda biyu suna da ƙarfi sosai da sosai a kan abin da ya shafi wankan janaba ibn abdul bar yi magana sosai da sosai kan su amma fa malik kan abin da shafi wata da karfin su ya kai cewar su shiga cikin farni kamar da wasu suke magana a in gane ko wadanda zina da karfi sosai abin da shafi ba da faci wa ghaslu simakhil ufinai da wanke cikin kunni shine simakhil ufin isa ma da ya fasara sai ce wuriyar ba ita ce kafa الداخل في الرأس مستشبكة إلى مجنون كوجي حتى يسه أنه يوانكي أما أنا malamai suka ce akan wannan magana tashi akwai ta cewa da abin da ya tabbata a manyan manyan littafin malikiya kuma a sharhul kabir kamar al-jawahir zakiya cewar masu aka yi ba ba kun gane ko idan aka ce masu ne ba rasul ba shine ka sanya ya yar manuniyarka a ciki yake gun yar manuniya tana ciki babban yakon kuma yana fara yake haka ba ne waliyar ta sirra fi su? ita ce wannan karamar kafar da take shiga cikin kai ita ce ake nufi da shima shimakul wannan kafar da take shiga cikin ta wa amma sufatul uzuni amma fatar kunni kuna ji fa yajibu ghaslu zahiriha hawa batiniha ya zama wajibi a wanke cikin da waje kenan mutum ya tashi in ya watsa ruwa zai in a ka kenan zai hada da nan lokacin da yake cutuka ko iran ina zai sa ciki da waje ya tabbatar da ruwa ya shiga yanzu ya yake ba shafar wannan abubuwan da suka shafi sunonin alwala ke a sunonin wankan janaba ke kaga abubuwan duk ba su da wahala kuma ba su da yawa amma sai ga yadda ake kambama abin da ya shafi wankan janaba ne da ga yadda ake kambama shi har tsoro yake bayar eh mana abubuwan da muka karanta a farlan alwala farlan alwala yawan su ya fi na farlan wanka na fata muka yanci wannan da kyau wa fadailuhu mustahabban wanka albidayatu bi ghasl najafa shine mutum ya fara wanke najasa albidayatu bi ghasl najafa mutum ya fara wanke najasa menene najasa kira shine manin da ya fita ko lura da ke ko ko kuma damar haid ko abin nan amma cewar mani najasa ne wannan magana akwai ta cewa yawa malamai sun ce mani ba najasa ba kamar Abdullahi dan Abbas ya ce mani ba najasa ba ne me yace ai hukuncin da hukuncin majina ne ana wanke shi ne don don tsafta domin ubangiji Allah madaukakin sarki ya halicci annabawa baki ɗayan su daga manyan in banda annabi Adam alaihi salatu wasalam shi kadai ne Allah ta'ala ya halicce shi da hannayensa guda biyu amma duk sauran bani Adam Allah ta'ala ya halicce su daga manyan ne in banda Hawwa'u da Allah ta'ala ya halicce su daga wani tsage na cikin annabi Adam alaihi salatu to kuma yau da da mutum da Allah ta'ala ya girmama shi a ce kuma da nafasa aka haife shi nan da annabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu da annabi sai annabi adam da hawa da mai dakin sa kenan ko khalaqa min zawjiha yawa da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wani sauran duk ubangiji Allah madaukakin sarki ya halitta su ne min sulalatin min kai abin nan abin nan kuma ja'ala naslahu fiqa min sulalatin aka sanya tsatsan shiga shiga shiga shiga shi kuma a ce mani da Allah ta'ala ya halicci bani adam da shi ya ce lakar karɓar na bani adam kuma a ce na jasa an halicci mutum da na jasa shi ne malamin shi kuma magana a shi kuma ya a yi na jasa a ce kankare da shi kuma da nan aisha ta fara alhalin da jasa ai ba a wa ana wankewa ne kuma da nan ko na haka da yake kan na eh, eh to yace kwanaki a babu in za ta ayyana tin da jasatu da ake lissafa abubuwan da ke na jasa yace ba a lissafa da shi ba yana wannan lokaci da mu lissafa da shi ba mun sa yace abubuwan da muna gana abubuwan da ba na sa bane ina yanzu ne shirin da muke a can yanzu haka shine yayi magana muke magana wasu mazan ci a na jasa ne saboda asalin shi daga daga jini kuma daga jini ai wannan da sunan himaniya sunan shi jini ba kun lura da wannan sun zakari sannan mutum sai ya wanke gaban shi bayan wi inda sai ya kudirci niyya a lokacin ciwar yanzu na fa jaraba shirin wankan jaraba yake ba irin ɗazu ne da yake tsarki ba ma a bayan wudu'i marratin marra sannan ya bi gaban alwala ɗaya bayan ɗaya mara ya musu shafa ɗaya ɗaya sun ma'a'ala jasadi sannan sai wanke saman jikinsa wa taslisu wa ghasilin ra'asi da kuma wanke kai su uku ya wanke kan shi su uku ɗaya eh, da ko ina ruwan zai kai shi? ko kuma ya raba kan shi uku mana ya wanke nan gefen sannan ya wanke nan gefen sannan ya wanke tsakiya wa taqdimu shiqqil shiqqi jasadi al-ayman sannan da fara gabatar da tsagin jiki na dama a lokacin wanka kafin na hagu kenan wata qalilul ma'i da karanta ruwa alal a'aba a sauran gaba a gabai baki duk da wankan ne ba wani mutum zai tafi da bociki guda da drum guda ya cike wa kanci tunga nan malam ya faɗa mana farallai wanda yake su ne kan gaba guda hudu sannan ya biyo su da sunoni mana jiko da su suke dafa ma waɗancan sannan ya biyo su da almukammilat abubuwan da suke cika wankan sosai da sosai su ne alfada'i ita aka kiran su fada'i mustahabai falaloli da suke bi bayan wanka wanda yake mutum ya wannan ba ki ɗaya wanka shi ya zama cikakken wanka to da in ya fito daga bayi kai tsaye zai wucewa zai yi sallar shi ko da bai yi alwala ba dan sunan shi wankan tsarki ku gane ko domin me a lokacin da yake wankan ya haɗa duk gaban alwalar duk gaban alwala sun shige gaban wanka amma gaban wanka ba su shige gaban alwala mun sa wankan janaba yake dauke alwala amma alwala ba ta dauke wankan janaba amma ku lura mun ce wankan janaba ba mu ce wankan juma'a ba in mutum ya fi wankan juma'a ya fito sai ya yi alwala tunda wankan juma'a ana magana wajibi ne ko ba wajibi ba ita kuma alwala wajibi ce mun gane ko yau ba sabili da haka wankan janaba da wankan ɗauke jinin al'ada da wankan ɗauke jinin biki duk wannan wankan yana ɗauke alwala gaba alwala ta shige cikin sa mana cewa man nasiya lum'atan wanda ya manta wata lam'a guda aw udwan ko wata gaba guda min ghuslihi na wankan da yayi ya manta bai wanke wata gaba ba ko ya manta bai wanke wani sashi ba to ba dara ila ghasli sai ya gaggawa idan ya wanke wannan wurin shi na tafakkurihi a lokacin da ya tuna walau ba da shaharin ko da bayan wata guda ne da yi shiru sai tuna ai wankan janaban da yi lokaci guda lokacin nan ya manta bai wanke daga guyo shi abin da ya kasa ba sai yanzu ya tuna kuma tun da ya tuna yanzu sai zai wanke iya wannan wurin kenan daga gwiwa shi abin da ya kasa in ya je wanke wa ada ma sallan qabla sai ya mayar da abubuwan da ya sallata tun daga wannan lokaci har zuwa lokacin da ya tuna ya yi salloli ba tare da sarki ba wankan janaba kuma janaba alhadisu ne al'akbar sallah tana da sharaɗin al dole sai mutum yana da tsarki kafin ya sallah shi kuma lokacin da ya sallah ba ya da tsarki kulle ban ba eh, eh?

yanzu kenan wata guda da ya wuce sai wata guda zai sake rama eh shi ne nake cewa yanzu kenan wata guda da ya wuce zai ke wata guda ke yana rama shi a a ina duk lokutan da yake da shi ga bayan sallar ga lokuta zai samu lokaci sai ta nan mu koma karatunmu tambaya anan ita ce idan bayan wancan wankan da ya samu matsala wanda yake tsakanin wancan wankan da yau zuwa wata nawa ɗaya to kuma tsakanin su kuma yayi wasu wankan fa nan sai eh, zai wace zamana tsakanin wancan wankan da ya samu matsala zuwa wani wankan da ya biyo bayan wannan sai ya rama iya waɗannan sallolin saboda ai ku lura wankan da iya wata guda ne bai tuna ba sai yau wata guda ya tuna wankan da iya din nan a lokaci kaza a lokaci kaza bai cika wankan nan ba yau wata guda kuma da wani yanzu mana da wata guda sai dai ba wa shekarun wannan ranar ya yi wani wankan janaban kun lura da kyau ko ya yi wani wankan janaban da yake ya kammala ya game jikin shi gaba da shi yana tabbas akan wannan ta kake yanzu zai mu lissafa daga wancan wankan da ke na farko zuwa wanne wani salloli ne biyu ne ko uku kai gyara eh? Eh. eh eh a aika zai yanzu in ka lura waɗancan salolin da yake cakar an karci da ake magana wani rama saloli kun gane ko wurin rama salloli ya biyu ai yanzu ba wani sallolin ko salloli ne da sun riga sun wuce a jeran su ba wasu na ɗanfare da ishe da zai yanzu ba ne inda suna da alaƙa da ishe da zai yanzu ne baya sai mu ci su sai su kafin ya yi wannan bishar to amma ba su da wannan wasu ne can daban wasu salloli ne daban da zai rama su ina ba ta mun gane wannan ko ka gane ko insha Allah ta mana ce wa in ku? in ya jinkirtar da wannan wankewar bayan ya tuna ba da zikiri bayan ya tuna sai ya jinkirta ya ce bari bayan lokaci kaza na yi ba kwalan usul wankan da wancan ya ɓaci. wanda yake inda a ce lokacin da ya tuna din ya yi maza maza iya inda bai samu ruwan ba iya can zai je wanki to amma ya ce a tubali tun da jari ya fita kasuwa sai ya dawo zai yi to shige na wankan ya ɓaci sai ya sake wankan da daya kun gane ko ke na gane yana kasuwa ne to zai zai makewayi na kasuwa ya je ya je a gama duk lokacin tafiyar da ya ɗauka zuwa ya je wannan sawawa akwai gosulan sawawa akwai mene duk ba za a lissafa cikin ya ta ba domin yana kan hanyar ta abin nan zartar da wannan ko ya tafi babu ruwa ya tafi neman ruwa ya tafi lokuta duk ba za a ci ya yi sakaci ba don yana kan hanyar tabbatarwa ne kun gane ko hakan ma'aikaci ne ba zai ce wasu ya dawo gida ba a zai iya kokari ne mutum ya je ya wani bayan kana fi a ba wudu amma idan gabar ko lam'ar da ya bari ya bata ne a gabar alwala wani gina ya bata a gabar alwala ne ma'ana ya manta bai wanke hannun shi daga buyan hannu zuwa mai fakai ba a wankan janaban da yi a dafa ghassulul wudu'i sai ya zama na wankewan alwalar biyu ya haɗa wannan wurin a ba wayar lokacin da ya wankan janaba ya bar wata lam'a ko ya bar wata gaba amma wannan gabar ko wannan lam'ar da ya bari ya bata ne kuma a gaba alwala kamar yadda na faɗa da su dukkanin gaban alwala sun shiga wankan janaba amma ba dukkan gaban wankan janaba ne suka shiga ba alwala ba bayanin da muka yanzu shine ai kun ga zai nace daga gwiwa abin da ya kasa daga gwiwa abin da ya kasa baya cikin gaban alwala kun gane wannan to amma hannu ko fuska ko mukamuki nan ko dai wasu wurare da ke cikin gaban alwala ya manta bai wanke ba a lokacin da yake wankan jaraba sai da ya zo alwala ne sai ya wanke wani shi kenan tunda alwalar wajibi ce wankan wajibi ne ai kaga wajibi yana daukan wajibi wajibi yana daukan sunna amma sunna ba ta daukan wajibi idan muka ce mutum ya wankan juma'a sai yayi alwala da wankan juma'a akwai magana akan shi sunna ne ko wajibi ne amma mutum yayi wankan janaba ba sai yayi ba lalle ne sai yayi alwala ba domin wankan janaba wajibi ne nan ba nan

wanda zai fito mana da wankan janaba baki daya a tsaren shi muna da hadisi guda akwai hadisi na Aisha radiyallahu anha akwai hadisi Maimuna duk gaba ɗayan su mata ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kun ga kenan duk muka karanta sifar wankan janaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga sai zai hada mana wannan bayanan duka kenan kuna jina an Aisha radiyallahu anha qalat hadisi daga nana Aisha Allah madaukin sarki ya kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance idan su tasala min aljanabati idan zai wankan janaba ya buja'u fa ya yadayhi yana farawa ne sai wanke hannayen shi guda yanzu shi ne abin da muka faɗa a nan ko albidayatu bi ghasli abin da yake cewa abin nan gafin ya daina ni ilal sai mutum ya wanke hannayen shi guda biyu zuwa wuyan haka rasul ne yi dai kenan kuma yi furihu biya mini ala shimali sannan sai ya ɗauki hannun shi na dama sai ya karkato da makan din ya karkato da abun abin da ruwa yake ciki ko butuki ne ko buta sai ya sa hannun shi na dama ya karkato ya zuba wani hannu kenan a hannun hagunsa da ya zuba hannagunsa ba ya zaci rufarsa sai ma ji Allah tsira da hannun Allah tabbata gaske ya wanke gabansa da hannun shi na ne na hagu yana ɗauke da ruwa sai ya wanke gaban shi baki da da ya kammala wanke gabansa to ana hadisi na Aisha sai ya ce kuma ya tawagga'u sana sana sallama ya ci gaba da yin alwala ya khudul ma'a rasulullah yana ɗiban ruwa fa yudkhilu asabi'ahu fi usul sha'a da ya gama wannan da ya ɗibi ruwa sai ya sanya ruwan a kansa yana bin usulun sha'a tushen gashinsa gaba ɗaya ya tabbatar ko ina da ina ruwa ya taɓa gashin kansa sun mahafana ala ra'asu talata hanatin sannan sai ya kamfaci ruwa ya farara a kan shi kamfata uku kun gane ko kaga zuba na farko na ɗazu da ya tabbatar da kowane filin gashi guda ya zama da ya samu ka yanzu kuma da ya kamfata wannan na farko ya zuba a ka ya zuba ne baki ɗayansa da kan shi da makamaki da ko'ina da fashin kuno da sai da iso nawa sai da iso uku sun a ba ala sa'iri da sadihi da ya kammala wannan sannan sai ya kwarara ruwa a jikinsa baki ɗaya da ya kammala kwarara ruwa a jikin shi baki ɗaya kaga yana kiɗawa kenan ko sun ma na rijlaihi sannan ya wanke kafafuwan shi guda خلاص يا كمل أو ترواية كمان na Aisha wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi lafazin wannan hadisin na Bukhari kamar da Ibn Hajar ya kawo cikin Bulughul Maram sai hadisin Maimuna ita ma ruwayar Bukhari da Muslim ce tace summa afraga ala farjihi sannan sai ya kwarara ruwa a gabansa Ruwa ga bi shimalihi ya wanke gaban shi da hannun shi na hagu ba da hannun dama ba kaga wannan da yayi daidai da ruwaya na na Aisha thumma daraba bihi mal arba sannan sai ya dauki hannun shi na hagu bayan ya wanke gama wanke gaban sa sai ya shafi kasa da shi ya goge a kasa ko ya goge a cikin bango kaga wannan shine babu arwayar na na Aisha shikenan ina fata mun fahimci wannan da ke kenan wani yana nuna mana a lokacin da mutum zai wasan janaba abu na farko bayan ya tattale ruwa sai ya kwarara ruwan a hannunsa ya tabbatar da ya wanke ko ina da ina hannayen shi haka kun gano wannan da ke ko sai ya je mataki na biyu shine ya zuba ruwa a hannun shi na hagu sai ya wanke gaba shi daga cibiyar zuwa gwiwan kafar shi ya tabbatar da ya wanke ko ina da ina ina fatan mu fahimci wannan bayan ya kammala wannan sai ya ɗauki irwayar maimuna sai ya goge hannun shi a ƙasa sannan sai ya zo ya yi alwala kuma ya tawabba sai ya yi alwala kun lura da ke ko kaga a lokacin da ya yi alwala daman ya riga ya wanke gabansa so ko da da ya kammala alwala inda kwarar ruwa ba magana kuma ya yi tambayar to kuma hannun shi ne taba gaban shi ba ai daman ya riga ya wanke gaban tun da su kun gane ko kenan kun ya kammala alwala sai ya sai ya ɗibi ruwa sai ya tabbatar da kowane filin gashi guda ya samu in yi ɗibi ruwan zai zuba ne a kai tukwane ya tabbatar da ruwan ya kai sosai da sosai sannan sai kamfata sai ya kwarara sai ya sake su uku in yi wannan sai kuma ya sake kwamfata ya zuba a cikin shi baki daya kar ya manta da gemu gawawan kaɗan ne ko mai yawa dole ya tabbatar da ya cuta shi baki daya sannan sai ya kwarara ruwa a cikin shi ya gogoge baki daya sai ya hada ya ga dama a lokacin da yake alwala in ya shafar kai ya shafar kunne saurami saura kafa yana da mai jinkirta da wanke kafa a lokacin da ya zo wanka gaba ɗaya sai ya haɗa da gaba ina fata mun fahimci wannan da ko ko kuma ya haɗa da kafa shi ba ina jin daidai gwargwado wannan ya isa ko a ce da wani ya tashi ya gwada kullum ana ta magana kan abin bishiyar wankan janaba wasu zai ga ana ta tsananta wanda ba ta iya karatu wankan wani bai iya karatu kaza wani bai iya karatu kaza Allah ta ta wani Allah ta halatta na abin da mun fahimci wannan da ke ko yanzu sai mu ji abin da galaba take hanawa na wajen da aka cewa eh, za a iya eh, wani gaba ba na ne eh ka aiki ko da ba ya ya ko ya da ba eh ba ya ya sai bai ba idan idan gabar ta alwala ce mutum lokacin da ya wankan janaba ya bar wata gaba bai wanke ba wannan gaba kuma tana cikin gaban da in ya zo alwala yana wanke su to da ya zo ya wanke alwala shi kenan ta wadatar ba sai ya koma ya sake wanke ta wankan janaba ba saboda mai wankan janaba wajibi ne alwala wajibi ce alwala ta ɗauke wannan wurin yau ba ɗaya ko ba Tunda da ya ce da abu ba yana ainihin wuraren da za su kuma za su yaro za ku su ta mafi marka za su eh. kawo. Kuma za a ba san za su yi bayan ta gama. Muna magana ne idan mutum ya yi wankan jaraba bai yi alwalar ba. Yawwa bai yi alwalar ba. Tunda ya ba ta cikin farillan wanka, ko ta cikin farillan wanka, ba ta cikin farillan wanka. Saboda ka da yi alwalar sai sai bai wanka sai bai bai yi wankan sai bai alwalar ba kun gane ko amma daga lokacin da mutum ya karkato da ruwa a hannunsa daga lokacin ya kudurci ya isa ya bari cewa wankan janaba zai to duk abin da yana cikin wankan janaba ne na Allah ta alaihi alaikum salam na sai eh, malamai suka ce zai iya ɗauke yana magana cewa da muke magana kan alwala ta ɗauke ma wanka ko saboda alwala wajibi ce wanka wajibi to batun da jinin al'ada ya ɗauke mata kaga tana da wankan jinin al'ada ce sannan kuma ga jaraba tana ɗauke da shi yanzu tana da abubuwan da ke wajen wanka guda nawa guda biyu wanka ɗaya mata ko kuma wanka biyu za ta yi za ta gama wankan jaraba sai ta miƙe kuma ta sake maimaita wani wanka a matsayin wankan jana al'ada ko kuwa wasu wani suka ce a wanka ɗaya wadatar sun gane ko domin wa'in ta sawa amala min sama filu ihdahuma fastami'a ji nasiru sa'id a usul fiqh abu aqwal fiqh idan abubuwa guda biyu masu daraja iri guda suka haɗu to ɗaya ya ɗauke ma ɗaya kan mutum ya shigo masallaci da yi raka'a ta fajiri ba da asuba kuma ga tahiyatul masjidi a gaban shi nau kenan biyu in shigo yi tahiyatul abin da yi rakatul fajri sai ya miƙe kuma ya kawo tahiyatul masjidi a kun gane wannan da ke ko wasu kuma suka ce a za a yi kowanne da ne dan manzo Allah na innamal a'malu Al-Amalu, jami'i ne niyyat jami'i wannan na aiki ɗaya da ne shi guda ɗaya kun gane ko amma dai haka abinda wannan yana aikin wannan zai abin. Wa alaikum salam. eh imana eh magana kenan da ne yake cewa waɗanda suke magana kuma fa sai idan akwai rafi mutum yi tsalle ya fada ciki mutum ya tsalle ya fada ciki da kudurin cewar wankan janaba zai yi ya fada ciki ya ce ya cucu da koyar da yana shi kenan ya kammala eh ina fatan kun fahimci wannan da ke ko sai ku lura akwai abin da ya kira alhajjul kami cikakken wankan janaba akwai kuma alhajjul ja'iz in dai haka ya yi in ka yi ya yi amma bai zama cikakke ba amma in ka yi ya yi amma bai zama cikakke ba to wanda ya finjima ya cucu da cikin shi ya ya dauki janaba da ke kan shi wanda kuma ya wannan gaba da aka shifa da yana rasu da yi yana da ladan da wancan yake da shi da kuma ɗoriya da ɗoriya da ɗoriya kun gano wannan da ke ku? a ciki na Mm-hmm. wajen ko ana al'ada din ba ba ce wahidin ne za ta waro da kitse ba ce akwai magana a kai ko yawwa na gana ba kan wannan kaulin wahidin ba za ta waro da kitse ba na Thank you. kai wallahi ko yake cewa wani ya zo ne yana cewa yin alwala cikin bayi yana kawo mutum wasuwasu wanda bayi yake nufi al wajen wanka a kusan bayi guda biyu ne na yi magana an ba manta ba a kowa bayan da aka yi shi don wanka kadai a wannan ko ne za a karanta shi don ba a fitsari a ciki bayan da ake wanka bayan da aka ware shi bathroom ake gina shi ko ko bathroom ne ne tuwanti yawwa wannan bayan ba a fitsari a ciki ko fitsari za su je ka je bayan da kake bayan gida ka lura da ke ko ya rike ka yi tambaya to kuma lokacin da mutum zai wanka kuma sai yi fitsari ba a to kuma bai gabo ciki guda ya shiga da shi na ruwa ba wannan ruwan ba ya ya kwarara wancan ba kuna tare da ni sosai ba mu ci gaba mana yake cewa fasulun fasulun yau kenan fasulun na takwas kenan yake la yahillu lil-junubi dukhul al-masjid wa la qira'atu al-qur'an al-azim illa ayatan wa nahwaha li ta'awudh wa nahwi wa la yajuzu liman la yaqdiru 'ala al-ma'i al-baridi an ya'ti zawjatahu hatta yu'idda al-hala hatta yu'idda ajara mushkuru hatta yu'idda ba yu'iddu domin fili ne mubari fili ne mubari yusabu mubari idan kana ya mutu mera wujuban da hatta bi al-mudmara wujuban da hatta hatta yu'idda al alaka illa an yahtadima fala shay'a fasali na takwas yanzu yana zayyane mana abubuwan da bisa halatta mai janaba yi fasali na takwas yana zayyane mana abubuwan da bai halatta mai janaba yi ba yake la ilul junubi bai halitta ga mai janaba ba da kulul masjid bai shiga masallaci domin ba hin sarki kun gane ko bai halitta mai janaba ba shiga masallaci domin ba hin sarki dai kenan abu na biyu wala qira'atul qur'an al-afif haka nan bai halitta ga mai janaba ba karanta al-qur'ani ne Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqri'una alqur'ana ma lam yakun junuba manzo Allah da annabi Allah tabbata a gare shi ya kasance yana karantar da mu alqur'ani muddin bai kasance yana da janaba ba kenan yana da janaba bai karantar da mu qur'ani wani hadisi kuma Imam bin Hanbal ya rawaito shi akan sun rawaito shi wannan lafazin na Imam Turmudi ne ya hassana shi Ibn Hibban ma ya inganta shi haka Ibn Hajar faɗa a cikin Bulugh al cewar mai janaba baya karanta alqur'ani mai girma kaga wanda don me dan yana da alhadathu abin alhadathu al-akbar yana da babban hadisi ya hana mu shi karanta alqur'ani mai girma dan mutalabbisan ne bil hadath ai mun karanta bayanin abdullahi bin rawaha da mai dakin shi ta wani abu ya kamar ya kasance tsakanin shi da baiwarsa to tana so ta samu tabbat sai ta ce to ya karanta qur'ani dan ta san mai janaba baya baya karanta qur'ani kun gane ko sai ta ce karanta qur'ani shi kuma da ya tashi sai ta shahidu bi anna wa'ada allahi haqqun wa anna an-nara maqwal kafirina wa anna al arshi rabbul alamin wa tahmiluhu wa tahmiluhu malaikatu shidad malaikatu ilahi saukar وأن الأرش حق وأن الأرش فوق الماء الطاجم وفوق الأرش رب العالمين لا دوكا وتحمله ملائكة شداد وملائكة الإله مسومين لا دوكا زي آية كرائم شيء باتة بنا هكا أجيب كاتا هذا ما نمشي كما باكر دبارة فتبتا كما سوى أجيب تفيك الشوكة في ذكرات أجيب tafi ga bakwai tafi ta bakwai sun gane wannan da kyau ko tafi ko kyau ka ta ta karatu yawwa a haka ake bukata da ta shawo kai su tana shi ma su yi ta haka a wasu ke na ake bukata amma ka tsaya kuma tafi ka kyau kuma ta ka karatu zai hankali sai ga an ce tana mana ce kuma nan ne ba ki sani ba na shi makaranta na yi kaza na yi kaza na wuce لا سيدي ما قال أنت من كذي تنزل كل ما قال أنت زوج كذي كذي تنزل ذاك يجي سامالك يسلمك شو الله يانا كذا كذي أنا كذا كذي أنا أي ساتا أي ما قال أنت من كذي تام وتجمي كراتو إيه ما الله تعالى شو ذاك أكيد فلا إيش شيء تقول الله عز وجل حق الله جل الله الله تسكين وأنا النار مقول كافرين موتا مقوماتي تكفرين wa annal arshi fawqa al-ma'i al-arshi ubangiji yana kan al-arshi yana kan ruwa ne wa fawqa al-arshi rabbul alamin akan al-arshi kuma ubangiji halittu yake wa tahmilu malaikatu shidad malaiku ne masu karfin da suke fice da gari malaikatu ilahi musawwamina malaiku Allah kuma ga sanan sau sau kun gane ko na kaga wannan bakatar wadda ya nuna kenan mai al-hadathul akbar baya karanta qur'ani mana ya ce illa ayatan sai dai aya guda wannan hawawa da makamantan aya ɗaya kama aya ne kenan biyu haka litta'awuzi don neman tsari don neman tsari yana da janaba kuma yana so yana so ya ya kwanta bacci kuma a karatun karatun kwanciya bacci akwai ayatul kursi tunda mai janaba an ba shi damar ya yi alwala tukunna kafin ya kwanta bacci ko da ya ɗaga janabar wankan janaba zuwa wani lokaci sai alwala domin alwala tana rage gafin janaba in yi alwala wani alwala ba ba ta ɗauki janaba ba yawwa kuma alwala ce kaji alwala da ba ta ba abin da ke karya ta alwala da tusa ba ta karya ke a tuma alwala ce da ba ta sallah abin da ke gari wani alwala ya zai wata janaba kun gano wannan ko to anan mutum ya samu ya kana da ayatul kursi duk da cewa yana da janaba ta neman tsari saboda yana cikin azkarar na kwanciya bacci hakan nan suka ce halatta mutum ya karanta lilis shahadalis bilal an tambaye shi me Allah wace aya ce take magana akan wankan talawa suke ke eh, karanta aya ne kawo duk ce yana da yana da janaba amma ya zama yana karanta qur'ani shi ne ba ya halatta ba kun gane kuma ana yana karanta ana mai janaba yana kar bai halatta ya karanta qur'ani ba asalan kenan kun gane ko sai dai an halatta mishi don wasu dalilai kamar neman tsari kun gane ko kamar neman tsari kamar kafa dalili kun gane wannan da ke ko ɗaya da dalili kan wani shi ne wani hawi da makamacin wannan biya da wala ya juzu liman la ya tsaduru alal ma'il bari mana yake bai halatta ga wanda ba shi da ikon taɓa ruwa mai sanyi ba shi karan shi ya san a yanzu ba shi da damar taɓa ruwa mai tsanani to da halatta a gare shi ba an yi asiya ta hu ya zai kima matarsa mana ya sadu da matarsa hatta yu'idda alata har sai ya yi tattalin abin da zai dafa ruwa sawa'un shita ce a gawayi ne sawa'un a sawa'un ne bai halatta dan ya san a lokacin ba shi da lafiya ba shi da damar taɓa ruwa shi ke na gaga yana salin alifin shi mai mai tsarki yanzu ya janyo wata shirin tsarki yawa illa an yi haka ne ba zai mafarki yi in ko mafarki yi fala a alai babu wani ne a kan idan ba shi da wani karfi ba shi da wani ne a kai kun gane ko idan mutum jaraba ta kama shi gashi yi mafarki sai kuma ya tare da iyalin shi in ya tashi wanka na zai ba ba wanka ne zai waɗannan su ne abubuwan da suke magana a suka zo ƙarshen maganganu a abin da shafi wankan janaba na na eh yake cewa wannan na tare da aka ce babu komai a kan shi shi kuma ba shi da dama da zai taɓa ruwan in gane ko saboda rashin lafiya ko tun ya tsananta yana da tsoron yi ya banna yi zama da ya biyo shi da babu taimama an gane ko yi zama da ya biyo shi da babu taimama ai na ji muku tartibin ne aka gani yadda ma ya tsara ba wai karatun ba a'a tsara shi ma ɗaya bayan ɗaya fasali bayan fasali wallahi ba karamin ilimi ba don irin da malam ya ya jiro fasali na ɗaya na biyu na uku na har zuwa nan ba karamin aiki ba ne قال رحمه الله عز وجل فصل فصل هنا كنا نترك نقول في التيمم ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة ويتيمم الحاضر صحيح للفرائض idan khafa khuruja waqtiha wala yatayammamul hadiru as-sahihu linafila wala jum'a wala janazatin illa idza ta'ayyanat alayhi janaza Allah ta'ala ya kama akhu kai mama idan ce abu da kike iyawa matsayin alwala da dalilan da suke bayan su dan Allah ta'ala yake cewa wa yakuntu junuban fa fahar wa yakuntu marda أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا sai ku yi taimama a wuri mai tsarki da aka ce wuri mai tsarki ya kai tsaye banda bola kai tsaye banda fata banda mahauta kai kun gano wani da ke ko shine wani yake fasul wannan fasali fi tayammun zai mana bayani ne akan taimama taimama kuma ita ce sarki ke da ake yi da ƙasa game da manzo Allah su sallama ya fara yace an fara an dauka gane akan waɗanda suka zo kafina da abubuwa a ciki ya ambaci nama. wa al'ummun da suka zo kafin wannan al'umma ba ka taimama mana ba a shar'anta musu taimama ba kamar da ba a shar'anta musu cin naman cin ganima ba idan sun yi yaƙi an tara ganima sai dai a kara ta wuri guda za ta sauko ta cinye shi kenan kuma kowa ya koma gida da shanu da kuɗi da motoci da waye da waye duk sai dai a kara su wuta ta sauko kuma ta cinye a koma amma wannan kuma Allah ta'ala ce fakulu mimma ganimtum halalan qayyiban ta aji jimla ma la ilaha illallah halalan halas malas tayyiban da rai Allah ta'ala ya halatta muku ba ga rasulun yake cewa yace wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa ta zama masjidan wurin yin sallah tabana al'umman da suka zo kafin wannan duk inda mutum yake ibada ta gama shi ba zai ba sai ya kai inda aka ba musu da ibada An coci ce sai ya kai coci in yan wani wuri ne sai ya kai wani wurin dai da zai yi amma kaga yanzu kana cikin tafiya a lura abin nan sai da ke fakin da mota ka kawai ka fito da darduma ka fito da kushin fuda a yi sahu a yi sallah kama a ci gaba da tafiya a fakar daji ba magana cewar sai mun kai wuri kaza sai mun kai wuri kaza mun kai wuri kaza wanda yake wasu kan wannan ba zai ba sai sun kai zai ce waju ila niyal ardu masjidan wurin yin sallah wa tahuran ta zama kuma wurin yin tsarki a zai ce tahur abin da zai tsarki da shi kamar da yake wasa game da samai ma'an tahura shi ma na yi lissafa mana waɗanda suke da lasisin yin taimama shi ce wa ya tayammamul musafir matafiyi ya halatta ya yi taimama ya samu ya yi taimama fi ghairi ma'asiya a tafiyar da ba ta laifi ba mutum ne daga nan mina ya tafi so kwata ko ya tafi ko ya tafi nata so kaya eh duk wannan ba ya halatta ko mahaifin shi ya aike shi duk wannan ya halatta to daga nan sai da bubutu balfa sun tafi kwallon kafa ko kuma shi ya yi fushi da iyayensa kawai ya yi kawai ya basu kuna jina? na to shi kuma wannan fa eh wannan tafiya su suka ba an ko kuma sun yi shirin tafiya fashi da makami Allah ya so ki Allah ya tsara ba ba ga a mantukin maganar malam mafhumar ta ya nuna cewa waɗannan duk ba za su taimama ba wanda duk waɗannan ba za su don tafiya ce da ba ta biyayya ga Allah masu Allah ta'ala yana cewa da yake magana akan halaccin cin doshi yake cewa abin nan غير باغ wala aqil abin nan yake cewa ومن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور غير isimin. Wanda وند ta تكاما shi. amma kuma bai karkata zuwa aikata wani laifi ba babu laifi ce in yi karkata zuwa aikata laifi ba to suka ce ba zai ce ba suka ce a ai ba za ta shi aka kalla ba ba aikin da yake yi aka kalla ba cetar ran shi aka kalla to don a ceci ran shi ya halatta ce kun gane ko kun ga abin da aka faɗa a wata ayar shi za a faɗa a kamar don dalilin wannan shi ne waccan ayar idan ya halatta ya ci mushi kenan ya halatta ya yi mama idan bai halatta ya ci mushi ba bai halatta ya yi mama Allah halatta ta yi wa yankuntum ala safari abin nan wai kuntu marba au ala safarin kaga bai kayyade mai talafi da wace ba talafi ba sai au ala safarin ko kuna halin tafiya yanzu mun samu matafi yana yin tafiya mama kenan tafiye tafiye da ake ba hujja mace mutum ya kewo sai ya kai wuri kaza ai ba su samu ruwa ba sun je inda suka tsaya za a sha mai za a ci abinci an ba da minti talatin an ba da minti ashirin dama da aka ce an bada minti kaza sai ga wannan mintunan ko dai su za su je ka ci abinci ka yi sallah sai ka yi sallah ka ci abinci ko kuma ya zama na ɗaya kawai za su ishe ka in ka ci abinci ba za ka yi sallah ba in ka yi sallah ba za ka ci abinci ba to kana sauka sai ka je ka yi sallah abincin sai a sa maka shi a lela ka shiga mota ka ci a cikin mota ba shi kenan ba bayan komai sauki ba wa ya taimama musafir fi ghairu ma'sum matafi yana yin taimama masa mutum nau kenan da yake da lafizin yin taimama matafi kaga kenan ba sun yi cewar ya yi tafiya ya je suna ya je bai san kowa ba bai samu ruwa bai yi yana matafi ya samu yin taimama abu na biyu mutum na biyu wal maridu hakan na mara lafiya ya samu ya yi taimama li batin ya samu yi taimama don sallar farilla ciwa au nafila ko don sallar nafila ko samu mutum kenan mara lafiya yana gadon asibiti muddin hankalin shi bai ɗauku ba to lalle ilalla sallah tana nan a kan malam ya ware ma wannan matsalar fasali ne zaman kanta shine fasali na goma sha shida yake ne salatul mafarudati sab'atu ahwal murakkaba tu'adda alaiha tu'adda alaiha bara inda yayi bayanin sallar mara salati amma zai ga mutum kawai an gwada da shi azumi shi jira baya sallah ko zuwa ko tambaya sai ta ce yana sallah ko sai a ce baya ganin shi ba shi da lafiya wannan ba haka bane su ma goma zuwa dubiya suna taimakawa yana cin kamu a kwallon cin kamu yanzu yana gane wanda ke wurinsa to da ko da kaje ka dan kara mashi 500 200 naira biyar duk yana karba amma sallah ba za ce baya ganin halin da cikin shi yake ciki eh wani bi ko dai zama na in yi amfani da ruwa zai kara mashi rashin lafiya ko kuma ya zama ba zai ƙara shi lafiya ba zai jinkirta warakar wannan ciwon da yake ɗauke da shi mun gano wannan da kyau ko duk ya samu ya yi taimama kai tsaye halas balas babu wata damuwa babu wani abu a cikinsa amma samu tana nawa na biyu don ka san lokacin da za ka yi taimama kana ciki ko baka ciki ba ya taimamul hadiru sahihu wanda ke zaune a gida yana cikin ƙoshin lafiya kaga wani alhadir shine kishiyar rawa al-musafir shine kishi rawa al wanda ke zaune a gida cikin koshin lafiya shi ma zai yi taimama lil fara'id dan salloli na farilla yana banda nafila idza khafa khuruj waqtiha in yaji sauran fitar lokacin saboda lokaci yana da tasiri yana da ƙarfi sosai da sosai Allah fata mun fahimci wannan da kyau yanzu ga lokaci zai fita in ya ce zai yi alwala kafin ya kammala lokaci ya fita taimama ku yanzu tafi komai sauki ƙasa da ni takwas talatin ka kammala ta taimama ba da zarar ta yi haka ya rage kuma ta kammala kan shi ya ke sama talatin ƙasa da sama talatin ga kammala alwala ko zaka zaka ga lokaci to saboda kula da lokaci sai aka bai wa mutum damar ne ya yi mama amma sai ga mutum lami lafiya saboda tsira saboda wani mitin da saboda wani abu saboda ya bar lokacin sallah ya fita tsabagi bai ɗauki sallah da mutunci ba bai ɗauki sallah da muhimmanci ba Allah ya tsare mu baki idan khaba khuruja wakati an yi tsoron fitar lokacin ta wala ya taimama al-hadir sahih wanda ke zaune a gida mai lafiya ba zai yi taimama ba ne nafilatin na sallar nafila kaga wannan shine mafhumin wancan jumla ya ce wa yake mamul hadir sahihu lil fara'id idza khafa lil fara'id ke tsaya fita da nafila to amma sai zai sake nassanta na nafila ba zai ba to da zaman lafiyar da aka bashi yayi dan gudun fitar lokaci ne na farilla ba gane ko ba zai yi bali na filatin don sallar nafila domin sahih yana da lafiya Ba kuma yanzu yake zai yi nafila saboda zai yi taimama saboda shaba ido wutiri yana zaune a gida yana cikin koshin lafiya wanda yake awa ɗaya nan gaba yana da zamar ya yi sallah ya abin da nasa wala juma'a haka nan ba zai taimama wani sallar juma'a ba zai yi taimama ba don sallar juma'a domin sallar juma'a ko da ta wuce akwai azahar a daidai lokacin shi isa abin da suka ce ba zai yi sallar ba zai yi taimama don sallar juma'a ba kun gano wannan da ke ko wannan fa a inda ma yake akwai a haka ɗin kenan amma za ka ga ka dace wani masallaci ana kan mumbari mutane ba samu rawa ba kawai a ce wai kowa ya yi tema a yi tema masu a yi sallah wannan bai yi ba kai tsaye bai yi ba saboda mai bai yi ba akwai koda mutum bai samu sallah a wannan masallacin na juma'a ba akwai sauran masallatayya na juma'a